Yarima on the beat. asin da asin na rayu cikin soyayyar ki amana ta ni ke ɗaya ce zan kama asin da asin na rayu cikin soyayyar sarkin sarki muna ƙara gode ma bisa irin nasarorin da wannan cibiya tamu mai albarka ta alhikima take samu. Ni Abdullahi alhikima zan yi amfani da wannan dama wajen sanar da al'ummar birnin Kebbi, jihar Kebbi. Wannan cibiya mai albarka ta amsa irin kiraye-kirayen da kuke yi mata na ta zo ta buɗe reshe a cikin wannan gari mai albarka na birnin Kebbi. Wanda ni Abdullahi alhikima ni da kaina zan zo birnin Kebbi ranar 24 ga watan 11 inda zan gudanar da ayyuka na ba da maganin gargajiya ni da kaina na tsawon kwana uku har zuwa ranar 27 ga watan 11 al'ummar birnin kebbi za ku same ni a nan cikin garin birnin kebbi a nan unguwar tsohuwar tasha kusa da gidan man AA Rano wajen gidan sarkin zamarmawa inda za ku gamma a saman farin bene za ku ga an rubuta alhikima medicine wanda ni da kaina ni shugaban cibiyar alhikima ni ne na amsa kiraye-kirayen al'ummar birnin Kebbi inda zan zo ni da kaina domin gudanar da wannan aiki na alhikima da izinin Ubangiji. Ina ƙara gode muku al'ummar birnin Kebbi bisa irin soyayya da ƙauna da kuke nuna wa wannan cibiya mai albarka ta alhikima. Wannan ya sa na yi tattaki ni da kaina idan na baro cikin garin Sokoto zan zo cikin birnin Kebbi ranar 24 ga watan 11 inda zan yi aiki na tsawon kwana uku a cikin wannan gari mai albarka na birnin Kebbi za a same ni a unguwar tsohuwar tasha kusa da gidan man AA Rono wajen gidan sarkin zamarmawa za a ganmu a farin bene. Ni Abdullahi Alhikima ina yi wa al'umma fatan alkhairi Allah ya sa duk wanda za mu ba magani ya warke da izinin Ubangiji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Allah ne shaidan rajim bismillahir rahman rahim yabo da jijjina suna tabbata ga mai kowa mai komi wanda baya neman komi a wajen kowa mamallakin dukkan komai mai arzikin da bai da iyaka amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. masu sauraronmu a daidai wannan lokaci wannan cibiya cibiya ce ta alfa'ad islamic research center cibiyar da kuke ji a kafafen sada zumunta na zamani wadda ta kware take da kwararrun ma'aikata wadda yanzu haka take da reshe a cikin garin bauchi da kuma kano da niyami a jamhuriyar niger cibiyar alfa'ad islamic research center cibiya ce wadda take bayar da maganin sanyi maganin cutar hiv mata masu matsala ta eh, wasa daga banɗa namiji ko kuma ɗiya mace wanda ake kira da istimna'i ko kuma masu matsalar hawan jini ciwon suga ciwon anta ciwon koda da kuma mata waɗanda suke da matsalar haihuwa ko kuma maza baki ɗaya idan kuka shigo wannan cibiya ta alfuad islamic research center da izinin allah za ku samu sauƙi a bisa dukkanin lalurorinku da suke damun ku waɗanda kuke neman magani yau da gobe amma ba a samu dacewa ba ku garzaye wannan cibiya ta alfuad islamic research center wadda take da babban reshen ta a jihar kano zurod amana plaza kusa da shoprite wadda kuma idan kuka koma a jihar bauchi muna na a Kobe Street kusa da Shari'a Court of Appeal inda a jamhuriyar Nijar kuwa wannan cibiya ta Alfuad Islamic Research Center tana nan a Niyami kai dai kawai ka garzayo wannan cibiya ta Alfuad Islamic Research Center cibiya ce wadda ta kware take da kwararrun ma'aikata sannan kuma ba ma duba ba ma tsafi wannan cibiya ta alfu'ad islamic research center cibiya ce wadda take da kwararrun ma'aikata suka san aiki kuma ba mu da farin ciki da annashuwa da ta wuce mu bincika lafiyar kuma ba ku magani a bisa dokoki da ka'idoji na addinin islama wannan cibiya ta alfu'ad islamic research center kamar yadda muka faɗi maku a cikin garin kano muna nan a zurot amana plaza kusa da shoprite zurot amana plaza kusa da shoprite a cikin jihar bauchi kuwa muna nan a kobi street kusa da shari'a court of appeal a cikin garin bauchi inda a jamhuriyar Nijar muke a cikin Niyami. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka. Hello baby. Gani na shigo fa? Eh. Eh ina na ƙasa. Okay. <coughs> <coughs> yadda lokaci yake shuɗewa yadda rayuwa take sauyawa haka ɗan adam yake canzawa natsuwa a sa aka ke aunawa nagari wata ran yakan sauya a haka ya zama marar kunya ya sauya hudu ba ta tarbiya ya biye wasu na zuciya lalatacce shi ma ya kan shiryo a ɗabi'ar da da ya rayu ya zama nagarta da duka ta ɓoyo haka rabbana yake ikonsa asin da asin asin da asin Hassan da Hassan, Hassan da Hassan, Hassan da Hassan, Hassan da Hassan, da da So, how you like the place? Well, not bad. Yay. Kawai ka san ni dai ko ba na zuwa hotel. Gaskiya ne ni waɗin wato ba zuwa hotel ɗin da ke ba kawai dai sai ta kama ake kama wanda yake kama ko ba Well, man, I have like two plans for you. Who? First, I want to buy you a car. Kuma ina so in saya miki gida. Wa'annan abubuwa guda biyu ina gaba don komai ba gidan koda dan karami ne sai mu siya saboda maimakon wannan zuwa hotel din kin ga mun samu gurin da za mu dan rika huta ko ba kawai <laughs> gaskiya zan ji daɗin haka to amma maganin siyan gida ne gaskiya na jin ba zai yiwu ba saboda kaga yanzu haka ma an samu ido to ina ga kuma idan aka gani da mota da gida to well anyway tunda ne na riga na yi niyya kawai sai in sa miki kuɗin gidan a account in ya so duk sanda kika tashi sayan gidan kiga lokaci yayi sai ki saya ko ba kawai kaga kenan kamun in siya in ya so sai in ringa har kamun ka an za ka ga ya <laughs> kai wallahi ke ko no wannan kuɗi ba da juyawa ba ne ba ka bari kuɗin sayan gida ne i have that plan zan baki kuɗi da za ki ja jari da su so kada ma ki taɓa wannan okay <gasps> wow <sighs> i'm speechless i don't even know what to say <laughs> ah to kafin ki samu abin baɗa bari in ɗan watsa ruwan zafi tashi kenan sai ka fito kai jama'a ana kiran ki. Hello? ok ka ƙariso? to nan zuwa Aha. bari ɗan zo da Allah malama ba ma dawowa zaki ba ke ka in sai an ganki a dawo lafiya malama zan dawo da ce ko asin asin asin da asin asin asin asin da asin na kika je yau na kika je yau maganar iyaye hawaye zai yaye samira me yasa miki haka yanzu nan ba kika fita fa lafiya kalam na zo shigowa ne ban kula ba na bige da gate bigewa kuma ina bayan mun rabu da anas ne na zo shigowa gida shine na bige <laughs> ko dai anas ne dai duke ki duka haba Allah ya kiyaye wallahi wannan miji duke ni haba dai asin da asin asin da asin asin da asin so ba ƙarya ne ba abinci don allah don annabi ki daure ki ci abincin nan kin ga in baki ci abincin nan ba zan iya tafiya aiki ba sai dai in haƙura har sai na ga kin ci abincin nan sannan zan iya fita wajen aiki Wallahi ne kan na kunshi. Ka duba fa flat ɗin nan ba a cike bare ke ba. Sai da fana baccin ya fa tsura kaɗan ne fa a cikin flat. Haka ne kin ci din? Mm. Guda ɗaya ko biyu? To kin ga bayan kin cinye wannan ma ya ƙare. Ƙara miki zan yi. Kuma daga yau ba zan ƙara fita aiki ba sai na tabbatar da kin cika cikinki. Ba zai ce ina zaune mutane su ta kallo na a irin wanda bai iya kiwo ɗin nan ba. Jufa yadda wuyan ke koma dan Allah duk ƙashi ya fito. Kai Habibu ni irin shari ne zai ina kashi a wuyana. <laughs> To in kina san wannan kashin ya bace. Oya. la na uji Kar mi haka dake. Please now Habibti. Ko kaɗan ne ki ji don Allah. Hmm, ko kefa. fa. me haka na tauna jina ah. sorry i'm sorry ya haƙuri gwalwa gwalwa same ki ba wanda za ta samu gu'are an yaba kaina tsakiyar da babu ruwa ba kuwa tabbas ta fi ni gata kuma ta fi ni jin daɗi a lokacin da wani ƙato ya kama ni ya daka ni babu gaira babu dalili kaɗan ne Ni suna kirina hmm, yayi kin ah! sakar min da ni dai na ce ita fa harshe kawai ta tauna amma mijinta duk ya biya ruɗe kamar da shi abin ya faru a zuciya da me ka ko ko rai gani takace sakar min dafi ni dai asin asin asin asin asin da asin assalamu alaikum sunana abdullahi yunus mai cibiyar kashful alim cibiyar kashful alim mun sake inganta magungunan mu. sannan muna gode wa allah da yadda ake samun waraka daga cutar hiv Muna godiya da al'ummar da suke bamu lambobin yabo daga sassa daban-daban na duniya akan yadda ake samun waraka daga wannan cuta ta HIV. Ina masu fama da matsalolin raunin mazakuta da cututtuka na sanyi, cutar hawan jini da kuma ciwon hanta hepatitis A b ko c tare da diabetic ciwon siga cutar kidney duk muna ba da magani za ku same mu a babban hedikwatar mu da ke maiduguri babban layi daidai masallacin yarobawa saman bene a jihar kano muna zoo road daidai shoprite bangaren lilo na yara saman bene maria plaza a birnin tarayya abuja muna kuje titin union home p&d plaza Al'ummar jihar Gombe za ku same mu a gadon Malale, biro cikin Ummi Plaza. A jihar Kaduna muna rigasa dattawa cikin musayyar Plaza. A jamhuriyar Nijar muna babban kasuwan Maraɗi, kallacin tsohuwar likitan maka Grand Marche de Maradi. Sannan mutanen babban birnin Yamai muna kusa da Al'izza daidai Rome Point Police Secor jikin likitan maka. A jihar Adamawa cikin Mubi za ku same mu a kusa da kasuwa Benin Alhaji Usman Giwa saman Benin shago mai namba goma sha bakwai. Al'ummar jihar Bauchi za ku same mu a titin Gwallaga kusa da babban masallacin Izala cikin AIB Plaza shago mai namba goma sha uku. Albishirinku al'ummar jihar Katsina za ku same mu a ƙofar Kaura opposite Islamiyyar Riyadul Qur'an aminu dan baba plaza saman bene shago mai namba hudu a jihar lagos za ku same mu a agege al'ummar jihar sokoto za ku samu wakilanmu a abubakar road makera plaza shago mai namba 25 sannan muna tura magungunanmu a duk inda kuke a faɗin duniya wani black file da na shigo da shi jiya Ba da ke nake magana bane saboda Allah annabi. Dala malam matsa kana damuna. Ka idan ne in rika maka gadin wani abu da zaka zo duk abin da baka gani ba ka zo kana damuna. Wai, aja wai dan Allah lafiya kuwa. Shikenan ba ni da damar in yi miki magana cikin 'yan kwanakin nan sai ki haya goma. Wannan kuma kai ka sani. Allah mai iko, shi ma ka gan shi nan gurin. Ka ji da shi. kan adam ku jira alhaji audu ya naga ka fito ranka a bace yo menene in bar da wannan wannan baiwa Allah to me yake faruwa haki ba ni da damar in yi buɗe baki in yi mata magana cikin 'yan kwanakin nan sai ta haya mun wace rayuwa ce wannan to kai baka ga ana matsalan ba wacce matsala ai ba wata matsala me ta rasa don Allah don annabi me sasanci zaka nema shi kenan kuma na dinga shigo da wani kenan ni a zo a tsiye min da ni da ita waya ne mana shari'a wallahi ba wannan magana Allah ba ta isa ba mu tafi da Allah Alhaji Audu me sasanci zaka nema Ɗanwa da ka san da zuwa zuwa. Ka shigo? Eh. Da alamun kaman ka ɗibo gajiya. <laughs> Gaskiya ne. Kamata yi ka je ka watsa ruwa sannan akwai fruit salad da na haɗa maka sai ka zo ka sha masha Allah godiya nake babu shakka an samu mai sasanci a gidana domin tanadi na musamman gani da garan bawul don sauke hakkin iyalinku ku nemi mai sasanci na kamfanin befa mai sasanci magani ne da kamfanin bifli ya samar domin waraka da kuma kauda ƙananan matsaloli da ke hana magidanta sauke hakin iyalansu namu ba irin nasu bane ku garzaya domin samun naku domin kawo ƙarshen rashin jituwa tsakaninku da iyalanku mai sasanci ya samu sahalewar hukumar nafdak domin neman ƙarin bayani a tuntube ma ofishinmu da ke lamba goma sha KM Larabar Abasawa Road daura da GGSS Jogana a karamar hukumar Gezawa ta Kanan Dabo. Ko kuma a tuntube mu akan lambar waya sifili bakwai uku biyar uku uku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 Ascenda, ascenda. Na na Baby, chop my banana. Pensiana, Pensiana. My Nicki my Rihanna. My leggings, Otiana. Oh, mai kwanda mai kankana yarinya yar farara idan ke kamar ruwan madara kamar masara ruwan sanyi mai kamar bazara soyayya ruwan zama ka sha zama ga tarbiyya ganin bisani ta ce amarya mm. ni ma ɗan gwada min in gani ko zan iya asin asin da asin asin da asin samira ta aka ke samu irin wa'annan followers din haka ga shi ne a instagram ina ban da wasu followers har yanzu ko 100 ban cika ba bari ma kuma tiktok da ba su kai ma ko goma ba <gasps> yar uwa ta za a yi ki tara followers alhalin babu wanda ya san ki <laughs> lallai samira ke din duniyar ta san ki ne da kika tara followers haka imana <laughs> eh ta sanadiyar networking ne aka sani sannan kuma ke da mako kawaye ma ba ki da shi ni fa kawaye na wasu ba wallahi hammanta masu nan sani nake sorry fa ke fa gaba ɗaya ki fa biki morewa rayuwar ki ba ko irin cilin innan ma ki irin na 'yan matan ta kanimi ki dubbi ki ba kawai kika je kika yi aure sorry Lakin ban tausayi. <laughs> Amma ku kin san yadda club yake birge ni? Na so in ji kamar ina so in je. In ga yadda gurin yake amma babu yadda zan yi. Haba dai. <laughs> Wallahi da gaske. Ni wani lokaci ma ni in kika je kika dawo ku birge ni kike yi. Kawai ji nake ina ma a ce ni ce. Amma kuma babu hali. Ai ku dai Amira Club da daɗi. nan club in gaya miki yana da bala'in daɗi da ba kya tunani ƙarshen entertainment fa kenan a gurin nan gani sai kuma nake da da maganin ki da kike faɗa ban mori rayuwar 'yan matan ta kana ba hmm. yar uwa fa rayuwar ki fata yanzu akan rayuwar club din nan saboda gaskiya ne rayuwar ki da abdulmalik tana bala'in burge ni soyayyar ina fatan da ma a ce ni ma ba rayuwar da na zaba ba kenan da rayuwar auren ne ma na zaɓa da ya fi mu <laughs> to in haka ne mai sai hana ke auren <laughs> saboda akwai abin da nake son cimma ne kamun in yi aure Haba Samira, ke kullum baki da aiki sai raye-raye da wake-wake? Ah, hold on malama da Allah, ki dame ni da Allah kake takura. Kowa fa da kiwon fa da ya karbe shi. Eh, eh makwabcin mai akuya ya sai kura. Da Allah. To naji, kuma dai me? Dan Allah in dai dan wanke-wanke ki dan yi wanke-wanke nan mana. Aikin ya mun yawa wallahi. Hawa, <laughs> gaskiya ban iya ba, ba zan iya ba wallahi. Gaskiya. ba zan iya ba gaba ɗaya skin ina ya ɓaci gaba ɗaya kisa ne in zo ina waskani ne mimi amma kuma idan na dafa abincin ba wanda ya fi kici ko Ajo sai ki gaya min idan ba kya so in ci sai ringa zuwa waje ina siya normal ne ni a guri na ya mafi mun ma sai ringa zuwa waje ina siya sai me sai ki gaya min abin da yake ranki a Allah ya baki hakuri ni dai yanzu zan dan je ne in dawo na Allah dan duba min girki ma na kama in zo wato dama-dama dai kila shi na iya na iya wannan asin da asin asin da asin asin da asin asin da asin asin da asin asin asin da asin wallahi ban so kika juyo ba so na a ce na tsoratar da ki gaskiya habibti kin iya abinci kin ji yadda kamshin abincin nan yake karaɗe cikin gidan nan kuwa har makota to amma dai gaskiya yau din nan wannan abincin da yake dafawa za raba shi ne har makota <gasps> in dai Allah ya halicci mutum da daɗin baki babu wanda ba zai iya tsarawa hmm. to ai daɗinta matata kaɗai na iya tsarawa kuma ke ce wadda ke cikin zuciyata ƙwallon ƙwal sannan kuma ke kaɗai ce ke saka na farin ciki duk duniya ke ce wadda idan na ganta a kullum hmm. habibi tashi Asin da asin, Asin da asin, Asin da asin. Asin asin da Cire min glass ina malama. Wallahi idan biki wasa ba sai ciwon ido ya kama ki. Iyayen jaraba. Wani dan Allah yaushe ne zan fara iya gane ku. sai ran da ka fara rarrabe mu da kuma mu da kuma yanayin mu tukunna kamar yadda glass ina ta saka a idanta <sighs> to don allah ke samira me yasa baki faɗa min ke ce ba <laughs> ai kai ne ka cika min baki ka ce za ka iya gane wace ce wannan wace ce wannan shi yasa na rabu da kai ne shiru <sighs> shikenan na gano daga yau idan na dawo cikin gidan nan tambaya zan rinka yi kafin ce komai idan ba haka ba habibti wallahi wata rana za a iya tafka abin kunya Allah ba ya kare ba zai faru ni yanzu barin je in watsa ruwa in ya so in kun gama girkin sai yanzu in same ku mm, yadda lokaci yake shudewa yadda rayuwa take sauyawa haka dan adam yake canzawa da fatan da biki bar min da abinci na kone ku. sai ki zo malama ki duba kayan ki san ni ba aiki na bane kawai dai na dan taki ne kin gani asin da asin asin da asin asin da asin asin da asin asin da asin asin da asin Asin, Asin, Asin, Asin, Asin Asin. Hajiya. bacci ba? Rana ka Yarinyar nan ne aljanun suka tashi. So mu je ga yadda take. yi.

abin da muke ta fama da shi kenan sai dare ya tsara muna son mu yi bacci sai aljanu ta su tashi su hana mu bacci hajiya an yi magani kuwa ne ma na ne ma har na gaci. hajiya ba ne magani ba na na ne na da tun ne har yanzu ba a yi hajiya an tuntuɓi malam ta su ɗan gado maradi maradi kuma sai an je maradi a waya kawai za a yi farko suna na malam tasu mai maganin aljannu na maraɗi wanda aka sani da dan gado ni aikin aljannu gadon shi ne a wajen babana su dai aljannu kala-kala ne akwai na gamo akwai na ture kuma akwai na gado sannan akwai aljani namijin dare wanda yake hana ɗaya mata almi wani lokaci zai bata ta arma amma ga yana ta haddasa sabani tsakaninta da mijinta har ya sa su rabu wani kuma zai rike mata mara ne hana ta aifa kwata-kwata sannan akwai aljani mai bata mutum dukkan lamuransa wani za gani dan kasuwa ne za ga kama kasuwanci zai yi gaba sai ya baya kuma wani kuma dan makaranta ne ya gama karatu sai ga aiki ya ki samuwa dukkan wannan shirin aljannan ne to ga baki ɗaya ne Allah ya fara da izinin Allah duk inda kake a faɗin duniyar nan zan raba ka da shi ka samu waraka insha Allah sannan idan ana son ƙarin bayani za a iya kiran lambobi na kamar asin asin asin asin Asinda asin Asinda asin Asinda asin Asinda asin Asinda asin Asinda asin Wato dai kuna so ku riga mu wasa da hankali ko? Wace ce matata a cikinku? ok raina hankali ba komai rayuwa ce mhm. <laughs> na san ta yadda zan gane matata matata ba za ta taɓa samun kaina ba Allah ya raba ni da yadda zan bar mijina ya sabin kanshi da kanshi ha ina zaki ji kuma wallahi za haura sama ne ina da ɗan uzuri Koko ka ku damu ku ci abincin yanzu zan da. A'a ki tsaya ma dai ki tsaya mana mu ci abinci ko in ya so ki aje ki yi na naki. Zan da an sami ko da damu ko fara ci. To shikenan dawo lafiya. <sighs> Shikenan. <sighs> Ah, yau kuskus kenan zamu ci. Tabbas. Na san za ka ci da yawa. Kin kowa sanin ciki na. A'a a ci ne. Masu biyo ƙanshi. Tare za mu ci Ki cika kwanan dam. Mm. Wani idan Allah ina ke koyi abinci ne. <laughs> A gurin mama. Duk fa inda na je cin abinci. Kowane irin restaurant ne sai in ji kawai abincin. ba daɗi musamman na bar gari <laughs> to ƙarya nake <laughs> sorry ya yarima tabbas kun dace da juna sannan nima kuma mun dace ina ma a ce ni ce matar malik da na ziyar da kai daɗi marar adadi fiye da amira kamar lokaci bai ƙure min ba hello <clears throat> Wallahi ina gidan ƙanwata. Shi kenan ba damuwa sai ƙaƙar su. Tá, e caso. Torcer caso. Asin da asin. Gaskiya Mira, ya kamata ki ɗau mataki akan wannan dukan da Anas yake miki. ko mazaje yanzu sun daina dukan matansu balantana dan shi yana saurayinki. ki Salma, ni zan baki wannan labarin. Dan zamana da na yi a gidansu Amira. In kin ga yadda mijinta yake tarerayarta, sai da abin ya tsumani. Hmm. Ai da mun da ganin gayan kin san ya iya soyayya. Shi yasa ban so kika rasa shi ba. Da yanzu ke kike hutawa. <laughs> Ke irin su fa wallahi ko ce musu kika ga mafarkinki tuni za su amince. saboda kin san waye ne kuma dan boko hmm. ke dai bari wani lokaci idan hante na gan shi a ɗakin ta ji nake kamar in jawo shi dawo ɗaki na ba ɗakin ta ba daman na san za a zo nan kin ga sai ki ɗau mataki <gasps> ba wani matakin da zan iya ɗauka saboda amira malik kawai take da shi ni kuma kin ga ina da alhaji musa sannan kuma Alhaji Musa ya buɗe min bakin aljihun shi sannan kuma ya sa an bani ambasado a kamfanin abokin shi. Don Allah da gaske ki ko kuma ƙarya. <laughs> Na taɓa miki irin wannan wasa. Yanzu gobe ma zan je zan musu hotunan modeling. Sannan kuma gobe za a kawo min sabon mota ta wanda Alhaji Musa ya siya. Amma ki san me? Ba wannan ba abu ya zan yi da abba shine matsala da yanzu fi sabirillahi tun farkon zuwan ki shine baki ban wannan labarin ba ai wannan shine trend ba dukan da anas ya miki ba gaskiya kawata congratulations thank you na yi miki murna asin da asin na magana exams sun nan ne hmm na kwade shari'a ki san me zan yi me nake tunanin kawai lecturer nan kawai zan lallaba kawai in biye mishi a yanda yake so ka a yi kawai in samu kawai in wuce exam suna in ba haka ba abin da zan iya taɓukawa ne da sa ne. karatun na kisa fa ba zama nake nake ba to ta za a yi kuma exams kuma in ma yi tunanin zan ci na ba yi ba Wala kira na yun at ang ni Iki kira na. Iwaya eh, ko at ang mahala ko ilang ba, Thank you. Allah raure shi ke. To ɗauka in ce mai me. Kisan me? Ok, ni kike kashewa waya. ina zuwa ya kira ne ban ɗauka ba to na gaya mun tax bari in duba an game yake can mm. na zan kira ki mm-hmm. da kyau kin yi da dan alak gane nan ina kofar gidan naku na kuma baki minti ɗaya wallahi idan baki fito ba ne zan shigo gidan Domin gyaran zamantakewar iyalina da ma dukkanin cututtukan da yake damun al'umma. Ita kaɗai ce ake kira da na sha na warki, na sha na ji Cibiyar Shifawun Islamic Medicine Center kullum bincike take da kuma nazari a cikin littattafan addinin Musulunci. Wannan cibiya tana zurfafa nazari domin kawo muku maganin cutar duk da take damun al'umma ina masu fama da matsalar sanyi na infection kowace kala ce ko kuma matsalar loss farm count wato sinkewar manni ko kuma karancinsa ina masu fama da ciwon ƙanƙancewar al'aura ko kuma saurin inzari Cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center ta tanado muku ingantattun magani over masturbation wato istimina'i biya wa kai bukata hakan yana hana haifuwa tare da haifar da matsaloli masu yawan gaske ina masu fama da matsalar karancin sha'awa ko kuma matsalar zubewan ciki bayan watanni baya zama ina masu fama da cuta mai karya garkuwar jiki wato hiv asma diabetes ciwon siga ko hypertension ciwon hawan jini hepatitis type a type b ko type c ciwon hanta muna da ingantattun maganin su insha Allah ina masu fama da ciwon ɗan kanoma wato basir mai tsoro ko mai kumbura dubura ko mai zubar da jini ina mata masu matsalar ciwon fibroid wanda yake hana su haifuwa da ma cututtukan da suke damun al'umma cibiyarmu ba da ka take ba da magani ba muna da ƙwararren injina na gwaje-gwaje matsan matsalar ka kan mu baka magani insha Allah muna ba da maganin iska ko sihiri ko kuma na tsarin jiki insha Allah Cibiyar mu tana da sirrika iri-iri lokaci ya mana karanci ba zai ban mu warware daga farko har ƙarshe ba za ku iya neman mu a jihar Kano a Medile ta sabuwar gandu kafin kwanan gidan kaji cikin uwar Soro Plaza shago mai namba B6 a jihar maiduguri muna lagos street fuskar forestry daidai junction in al'amin da gash rahama plaza shago mai namba b8 mutanen jihar adamawa mubi za ku same mu a babban hanyar ahmadu bellowe el hussein multipurpose hall shago mai namba b2 za ku iya ɗaukar namban mu ta wasu kai tsaye kuma na magana ko kuma za ku iya kiran mu ta mu kamar haka muna tura magunguna a ko'ina kuke a fadin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa cibiyar shifawun islamic medicine center tana marhaba da zuwan kowa da kowa tabbas ingantaccen magani sai waran alhaji salisu magaji dan magaji sai daga cikin shahararrun masu magungunan gargajiya wanda ofis ɗina yake nan cikin garin kano ahmadiyya jackson by airport road nan boya na kuwa don neman ƙarin bayani ko shawarwari za ku iya ɗauka akwatin talabishin ɗinku kamar yadda kuke gani Assalamu alaikum yan uwana mata da maza to fa ga sauki ya zo ya same mu har gida dan kina jin wani yanayi a a cikin wayannan nau'ukan guda biyar da zan faɗa to ki san cewa wannan lalura ce ta same ki ta cutar sai na farko idan kina jin wani abu yana miki yawo a cikin tankar shi sanyi ne na biyu idan kina jin wani abu yana maki nauyi a ciki tankar ɗakar tankar dutse to ki sani fa sanyi ne na uku idan kina samun wasa na al'adan ki to sanyi ne abu na hudu kuma wanda shi san yake haifarwa shine yawan kuraje ko a baki ko a gaban mace ko kuma a yawan fitar da farin ruwa to ya yar uwa kaki zauna da wannan lalura domin zaki cuci kanki kuma zaki cuci mijinki domin wannan lalura yana dauke sha'awa kullum kina samun sa'in sa da da mai gidanki to sanyi ne ko irin al'ada ya zo miki yana zuwa yana daukewa gaban ka yana kankancewa yana komawa kamar na yaro karami kuma mutanen da suke fama da matsalar basir mai tsoro mutanen da suke fama da matsalar rauni wajen ma'amala da iyalinsu ko kuma idan ka je fitsari ka dinka ganin wani farin abu yana fitowa a gaban ka kamar koko Ko kuma mutanen da suka ɗauki dogon lokaci ba su samu haihuwa ba Ko kuma ka dinka jin ƙaiƙayi a jikinka bayan kayi wanka ko ka dinka ganin kuraje a gabanka za ku same ni ni da kaina a jihar sokoto a sabon ofis dina anguwar rogo police station Dabda gidan shak abubakar jibril ina mutanen da suke fama da matsalar jijiya Za ka ga kana tafiya takalminka yana cirewa ba tare da ka sani ba wanka ko fisari sai dai ka yi a zaune ko ka ringa jin kafan ka yana zugi kuma tana hana ka bacci tashi da kyar zama da kyar duk wayannan matsalolin matsalolin jijiya ne kar ka ce ka je nan ka je nan baka samu biyan bukatar zo ka same mu insha Allah akwai magungunan da zamu baka duk wata dunya da take damunka za ka samu biyan bukata a kai kasan shi magani in ka ga bai aiki ba sai dai ba a haɗa shi da ingantattun itatuwan da ya kamata a haɗa shi ba. Na yan uwana mata waɗanda suke fama da matsalar lalacewar jiki. Ina waɗanda suke shayarwa cikinsu yake lalacewa ya koma irin na tsofaffi. To muna da maganin da za mu baku. Jikinku zai yi kyau ku yi haske ba sai kun shafa mai ba ko matan da nonuwansu ya zube zai dawo kamar na gudowa kamar mutanen da suke fama da matsalan istimna'i ma'ana wasa da gaba ko mutanen da suke fama da matsalan cuta mai karya garkuwar jiki ma'ana hiv ko mutanen da suke fama da matsalan ciwon siga ko mutanen da suke fama da matsalan ciwon sikila ko mutanen da suke fama da matsalan asma insha Allah in kun zo kun same mu akwai magungunan su da muka tanaje su saboda masu irin wannan matsalan insha Allah muka ba ku za a samu waraka akan waɗannan cututtuka da yaddan Allah bayani ko shawarwari za ku iya ɗauka akwatin talabishin ɗinku kamar yadda kuke gani Za ku zo ku same mu a ofis ɗinmu da ke nan cikin garin Kano airport road dake ke Ahmadiyya junction a kusa da makabartar akwai branch ɗinmu da ke jihar Jigawa kan titin zuwa guru kusa da sakatariya